rana ina cikin tafiya cikin daji akan hanya shiru ni kadai ina tafiya tunani nake a soyayya wasu gayu sun ka tarbe ni da niyyar za su mun zamba naji an yi kira da yan murya kafin na tsaya na ma juya naji duka babu sun kaya ban yi shiru ba ina ta jan aya ga shekara 300 maciji na gidanka daga yau da shi ba rana ba wai haye na yi ba ba irin maganin nan ne na kasuwa da aka ce kai kai kai kai kai amma baka dace ba malam in dai ka sai maganin nan ka riga ka gama da ikon Allah ciji ne malam ko gado na gado gado ne wallahi da yau ka rabu da shi ba maganin mutum yan gurin nan ce ma na kashe wani mutum gaskiya ban yarda to an gama yo ba kerkeci ba eh. ko shugaban aljanu ne in dai na baka maganin nan ka gwada to da ikon Allah ka rabu da shi to yanzu ko ka rabu da maciji in dai maciji ne ga wannan ka je ka gwada naira ɗari ne nake siyar da shi amma zan baka shi biyu naira ɗari saboda ka gwada gobe idan na dawo za ka siya yawwa shi kenan yawwa to madalla yawwa yawwa to madalla yawwa to in dai maciji ne ka gama ka rabu da shi da ikon Allah maciji ko na ganin gado ne na ce mu sai da gidan nan mu sai da gidan nan na jiya to ni me kake so miki ni ba abin da zan kiya miki ka faɗa mushi a sai da gidan nan to ni magani in dai na maciji ne ko na gadon gado ne daga yau ka rabu da shi daga yau ka rabu da shi wannan masu tallan maganin ƙarya maciji ne masu tallan maganin nan ƙarya suke yi baya maganin maciji a gwada baya maganin ƙarya suke yi baya maganin maciji to bari ka ga wani abin da zai dan bici wani abu yanzu baya ƙarya suke yi na saya baya yi ƙarya suke yi baya maganin maciji an gama maciji ne malam a gidan ka riga ka gama duk lokacin da ka riga ka shi maganin nan ka gwada ko na gadon gado ne ka rabu da shi da ikon Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah wallahi ba talla maganin maciji nake ba maganin bera maganin kokoso dan Allah a taimaka mun dan Allah a taimaka a cire boyo Allah na dan Allah a taimaka a za a cire dan Allah dan Allah a taimaka mu koyo Allah dan Allah a taimaka mu dan uwa dan Allah taimaka ka cire mace ji a wuya dan Allah taimaka wannan taimaka dan Allah taimaka ni dai ka taimaka mu la ilaha illa illallah rasul koyo na kuna maka kariya ne dama baya yi aikin fanta a cikin wata an samu shi abu ma yana ta fuzari a ah! ne ba ne ta samu shi abu yana fuzari